وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da karatu cikin littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheik addaktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga ikon Allah za mu ci gaba da karatu idan suna daidai muna kayin shaksiya ta sahabi na goma sha ɗaya hamzatu bin abdulmuttalib radiyallahu anhu wanda ake masa kirari da asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam sahabin da ake mar kirari akan cewa shi zakin Allah ne kuma zakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da ikon Allah wannan shine darasi na arba'in a cikin wannan littafi yau muna nawa ga wata muna ashirin da ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina sati da ya gabata mun yi karatu a kayan cikakken sunansa da yabo da malam ya a kayinsa da kuma bayyana man ko wane ne shi da kuma fada'iluhu falala na wannan bawan Allah da aka samu cikin hadisi bayan na muka gangaro muka yi magana akan bidayatu islamihi farkon musulunta Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an ta yadda aka bayyana cewa ya musulunta dalilin kabilanci ne dangantakarsa da annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi tana da ƙarfi kuma ya samu labarin su Abu Jahal sun dake shi kula ga wannan bakin cikin an taɓa dan uwansa na jini ya harzuka shi ya yi ƙoƙarin kare mutuncinsa bisa ga wannan bayan nan kuma Allah ya shigar da musulunci mai ƙarfi a cikin ƙirjinsa Allah ya taimake mu bayan wannan mukaddima na tarihinsa yau darasi na arba'in da bakwai da ikon Allah za mu tashi akan safahatun mudi'atun min jihadihi shafuffuka masu haskakawa daga cikin jihadin wannan bawan Allah Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an magana ta farko malam yace awwalu liwa'in aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qadima al-madinata li Hamzata radiyallahu an tuta ta farko da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya bayar zuwa ga komanda daga cikin komandodin musulunci zuwa ga mutum daga cikin mutanen da suka ba addinin Allah rayuwarsu tuta ta farko a garin Madina a tarihin musulunci annabin Allah mika ta zuwa ga Hamza bin Abdul Muttalib ne radiyallahu anhu shine komanda na farko da ya fara karban tuta a hannun annabin Allah a filin yaki an ba shi tuta da matsayin cewa shi jagora ne zai jagoranci shine na farko da ya fara karba wannan da ikon Allah cikin garin Madina ya kuma jagoranci yaki hatta yakin da aka yi a Badar akwai lokacin da an yaki karkashin jagorancin Hamza bin Abdul Muttalib ne radiyallahu anhu banda wannan sakonni da dama da aka yi ta yi da garin Madina zuwa ga wurare da dama da ikon Allah yana jagoranci a ciki kasancewarsa sahabi na farko da ya fara karban tuta a hannun annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wannan ke bayyana mana darajarsa ba nan kaɗai ba a cikin wannan al'umma har yau har gobe duk wanda ya karɓi tuta da ne ya jagoranci al'umma wajen ɗauka addinin Allah da ikon Allah akwai kamishin lada zuwa ga Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu saboda hadisi na imam muslim Allah da annabin Allah ke cewa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnantar da wata sunna kyakkyawa iya da ladanta da kuma ladan duk wanda ya aiki da wannan sunna ila yawmil qiyama har zuwa gobe kiyama kula ga wannan duk wanda ya zama jagora na yaki bayan yakin da aka yi na farko da Hamza ya jagoranci radiyallahu an ila yawmil qiyama la budda akwai kamishan lada zuwa ga Hamza radiyallahu an munin karshen hadisi kuma sai ce mana wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama wannan kuma shine abu mai muni duk wanda ya sunnantar da wata sunna mai muni ya kirkiri wani abun da bai da asali a cikin addini ya tabbatar da shi akwai zunubin wannan abu gare shi sannan akwai zunubin wanda ya koyi da shi har gobe kiyama ko da ku iya cikin kabari ana kai masa zunubi ana tara masa duk abin da mutum ya kirkiro na sabon Allah matukar shi ya fara ko kuma an manta da abin ya sabunta shi da ikon Allah akwai zunubi a kayansa akwai kuma zunubi na wanda zai aiki da wannan ko da ya ba duniya ana kai masa zunubin zuwa ga kabarinsa munasaba da wannan akwai wata musifa ta shigo duniya cikin kwanakin nan kusan ga wanda suke bin event saka ko suke karatu cikin intanet da makamantansu zuwa CNN ana ta bayyana cewa amerika ranar sha 18 ga watan mars shekara ta dubu biyu da biyar christian era sati ɗaya da kaɗan kenan mai zuwa nan gaba an buɗe masallacin juma'a wanda za a rika sallah maza da mata a cikinsa limamin masallacin mace ce an yi advocating wannan a duniya tun a yanzu ana talle mace ta farko za ta yi limancin maza da mata a masallacin juma'a kenan sunanta Profesa Amina Wadud wai profesa ta kuma Islamic Studies a Virginia Commonwealth University na New York America don haka yanzu ana nan ana ta gaya wa duniya mata sun samu cikakken yancinsu da suna yin addini suna zuwa sallah ana barin su a baya can sahun ƙarshe. yanzu za su zo sahun farko tsaya kuma su za su yi limanci in ma namiji ya zo masallacin maza ne a sahun baya mata su suke duboke din sahun gaba za ta yi kutubar juma'a ta gama ta yi limancin sallah a watsi bil hakika wannan ba karamar musifa bane zuwa ga duniyar musulunci gaskiya duk inda jarrabawa ta kai da Allah zai tsora al'umma masu imani wallahi al'adim wannan ta kai jarrabawa a dai rayuwar da muke ciki a ce yau a duniya masallacin juma'a an jagorantar da mace za ta yi sallah in mun ji me mu gaya Allah akan wannan masallaci na juma'a mace za ta yi jagorancin maza da mata ana advocating a duniya ana tallata wa duniya za a yi limanci mace za ta yi sun samu yanci su ne a sahun gaba kuma an ɗauko professor islamic studies za ta yi limancin sallah a irin wannan rayuwa ta kaskanci da ake cikinta in an ji me za a gaya Allah ne jama'a irin wannan rayuwa ta kaskanci min a ashirati sa'a abubuwa na ta bayyanuwa duniya na nema ta kare kana cin al'ummar da wai mace za ta yi limancin sallan juma'a wai ana ga wannan yanci ne ana yakar musulunci har an buɗe website wai sunansa muslim wake up musulmai ku farka yanzu mata sun samu yancin su da an hana su yanci suna yin sallah a baya ba a ba su freedom yanzu sun samu cikakken yanci an yi debating da su sun yi nasara za su buɗe masallacin juma'a za su rika kuduba za su rika komai kuma ya dace yanzu duniya gaba ɗaya ta amsa da wannan a ina ya halatta mace ta yi limanci tukunna in an samu akwai irin hadisin ummu raqa radiyallahu anha wanda amara rasulullah anta umma ahla dariha wannan hadisi ne ce su waye mutanen gidanta babu kokonto mata yan uwanta ne malaman sunna da ke da fahimtar mace ta yi sallah zuwa ga yan uwanta mata za su yi idan akwai wanda suke da dan saukin fahimta an ka duba kamar cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqi sunna in an samu mazan da kwata kwata babu wanda ya san addini sabin musulunta ba wanda ya karanta qur'ani sai mace wasu suka ce laruri zai isa da musu sallah hatta wannan jumhur na malamai ba su amince da wannan magana ba yaya za a yau cin al'ummar musulmai musulmai a Amerika ba inda ake shiga musulunci a duniya irin Amerika ma da ta Qur'anin Allah nawa ne a Amerika Malamin musulunci ga sunan kata kata a Amerika ba kuma wai ana karancin su bane suna nan duk da wannan ana bukatar mata su yi jagorancin sallan juma'a a duniya za a fara a amerika ana kuma so bayan amerika abin ya zuwa ga duniya ga baki ɗayanta wannan yanci ne suna bayani ai a zamanin sahabbai mata sun yi a suka yi muna tambaya a gaya mana mace kwaya ɗaya a zamanin sahabbai da take limancin juma'a masallacin da aka dan maza da mata a cikinsu aka ba mata limanci Aisha radiyallahu anha wata masallacin wanda masallaci take sallah safiya radiyallahu anha masallaci take sallah ga mata su ummu aiman su su ummu warakan ga mata nan irin su zainab radiyallahu anhunna wani masallaci aka ce an ware an ba su na juma'a su limanci a zamanin sahabbai akwai masallacin juma'a akwai masallacin madina akwai masallacin kuba da makamantansu wani masallaci annabin Allah ya ware yace mace ta limanci a cikin sa yayi za a yi da sunan addini kuma ana yakan addinin ana shiru da sunan addini ba kawai an ce yanzu amerikanci ake musulunci ake yanzu mace tana limanci wa maza din musulunci ne ana advocating for islam ne kuma da addini ake kafa hujja yayi za a kan wannan musulman duniya ba za su yi magana a akai ba me za mu je mu ga Allah gobe kiyama da sunan musulunci fa ake a ce mana amerikanci ake mana mu huta ga baki daya yayi za a ce addinin musulunci ake yi mace za ta yi limancin sallan juma'a ga maza musulmai za ta yi khutba a masallacin wanne masallaci a zamanin sa bai aka ware mata suka yi limanci a sahun gaba wanne masallaci ne a tarihin duniya mata ne a sahun gaba a ba mu tarihin mana ina aka yi wannan a zamanin sahabbai yaushe imanin ya wuce na sahabbai radiyallahu anhu yaushe muka fahimci addinin da har za a zo muna rayuwa cikin al'ummar da wai ana ga addinin da sahabbai suka yi za a yi gyara a kayansa mun zama modern muslims kawai modernist kawai abin da ake so a bi western world kan abin da suke bukata duk abin da addinin Allah ya karantar ba za a tallata ba an karantar cewa terrorist ne fundamentalist ne duk masu addini haka ake muzantawa wanda suke bata addinin Allah wai su ake goyon bayan su yanzu a duniya ina sahabbai mata suka zauna a sahun gaba ina hadithin muslim khairu sufufi rijal awwaluhu wa sharruhu akhiruhu wa khairu sufufi nisa akhiruhu wa sharruhu awwaluhu mafi alkhairin sahun maza a masallaci shine sahun farko mafi sharrin sahun maza shine sahun karshe mafi alkhairin sahun mata shine na karshe mafi alkhairin sahun mata mafi sharri shine sahun farko me dalili ya zama sahun mata na farko zama mafi sharri saboda shine yafi kusa da maza aqrabu safi ila rijal shine mafi kusancin sahu zuwa ga maza sai aka ce shine mafi sharri to yau ba wai matan ne a sahun suke baya a sahun na farko ake magana ba su ne a sahun gaba za su yi sallah kuma da sunan addinin Allah ake yi wannan fa da haka ake kaiwa matsayin da Allah zai ta ɗaukar rayukan malaman duniya a yi ta kawo jama'ar da ba su karanta addinin Allah ba suna magana da addinin Allah kuma ana karɓar abin da suka ce addini ne ana ma tallata shi a duniya kuma a karɓe shi a cewa ne addinin ina hadisin bukhari rahimahullah hadisi na ɗari إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أتي بروفيسور إسلاميك ستاديز تزور تزور limancin sallan juma'a wai sun kwato yanci na addini sun zama traditional and spiritual leaders yanzu za su yi jagoranci na komai a duniya ba inda addini ce ba su yi jagoranci ba ina hadisin bukhari rahimahullah lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a al'ummar da suka jagorantar da mace a kansu a duniya ba za su yi nasara ba wa ce mace ta yi limancin juma'a amma a masallaci na musulmai maza da mata ba kuma wai ma an rasa mai limanci ba akwai sai dai kawai yanci ne ba ta wannan limanci din yanci take ji da shi ba ta wannan limanci din an ce duk fa wannan ba wani abu ne rusa addinin musulunci ake nema a yi tunda addinin ba zai ba za a iya karya shi da karfi ba ana kokarin yanzu a gurbata musuluncin ya gabaki dayansa wannan kalubale ne ga musulmai kowa ya tashi ya karatu don ya kare kansa in irin shubuha na zuwa ba mai kubutuwa daga wannan shubuha sai an rasu kone fil ilmi ya na amanna kullum min indina wa ma yadhakkaru illa ulul albab matukar wanda ba sa karatu ba inda za a je matukar ba ma karatu ba inda za mu je mu kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab matukar ba za mu tashi mu yi kato ba inda za mu je sai a gurbata addinin gare mu an ce wai abin da maza za su yi shine mata za su yi duk ba haka ake ta da buketin a duniya ba what a man can do a woman can do maganar gender feminism gender equality fighting for legal enfranchisement wai ba bambanci tsakanin mace da namiji a duk duniya yanzu ya kai matakin da a masallacin juma'a ake yin wannan ko yaƙi da ake zuwa a duniya a tarihi wani yaƙi aka ji annabin Allah ya bada tuta zuwa ga mace an bada tutar yaƙi zuwa ga mace a Badar an bayar zuwa ga mace a Uhudu an bayar zuwa ga mace a Ahzab an bayar da tuta zuwa ga mace a ainihin yaƙi na ajinajen, an bayar a Yamama an bayar a Mu'ta an bayar a yarmuk to yayi za a ce wace man kandu yau man kandu a cikin musulunci bayan Allah ya ce inna sa'ayakum la shakka ayyukan ku daban-daban ne ayyukan mace daban addinin Allah karantar da ita ayyukan namiji daban addinin Allah karantar da shi banda wannan kuma ga Qur'anin Allah faɗa mace ɗaya a matsayin mata biyu a matsayin namiji ɗaya ne fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan in ba samu maza biyu a babin shaida ba samu namiji ɗaya da mata biyu wannan ma a wani bangare ne a wani wuri ma wani bangaren mata biyu su a matsayin namiji ɗaya banda wannan ga hadisi a bukhari annabin Allah ya kira mata nakisatu aklin wa dinin masu nakashashen hankali ne da addini hankalin su a nakashe yake addinin su a nakashe yake ya za a zuwa ce da sunan musulunci ana waɗannan ababe اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا Allahumma inna na'udhu bika min shururihim Allahumma inna na'udhu bika min shururi haula'il Allahumma inna na'udhu bika min shururi haula'il Allahumma inna na'udhu bika min shururi haula'il kuffar Allahumma rudda kaidahum alaihim Allahumma rudda kaidahum alaihim Allahumma rudda kaidahum alaihim Allahumma rudda kaidahum alaihim Allahumma rudda kaidahum alaihim Allahumma in kana fihinna khairun nas'aluka hidayatahunna wa in kanat gaira zalika Allahumma inna na'udhu bika min shururihinna Allahumma inna na'udhu bika min shururihinna Allahumma inna na'udhu bika min shururihinna Allahumma inna na'udhu bika min shururihinna Allahumma inna na'udhu bika min اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله مير شرن su akan su jihaduhu fi ghazwati jihadin Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu a yakin Badar كان أول وقود المعركة الأسود bin Abdul الأسد al عبد wa المخزومي وكان رجلا شرسا al الخلق Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu kamar yadda muka bayyana ya samu ikon zuwa ma'araka da aka yi na Badar. Yana cikin jama'ar da suka yi suka nuna jarunta yakin Badar fiye da kowa. malam yace kana awwalu wufudil ma'araka ya kasance farkon kulluwan yaƙi farkon tabbatuwan gwagwarmaya da ya faru a badar wani makiyin Allah ne al-aswad bin abdul asad al-makhzumi wanda ake kiransa al-aswad bin abdul asad al-makhzumi ya kasance wa kana rajulan sharisan ya kasance mutum ne sharisan in an ce sharis shine mutum mai mummunan halaye shine sai fasara gaba da cewa sayyi al-khuluqi mai munin halaye zaka wanda halayensa suka kai makura wajen muni shi ake ce masa sharisun kharaja qa'ilan sai ya fito tsakanin musulmai na cewa bayan musulmai na wani bangare ɗaya, kafirai na wani bangare kwaya ɗaya. an ja daga an tsaya kowanne su rike ɓangare. yana cewa uahidullah la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimannahu aw la amutunna dunahu sai shi wannan al-aswad bin abdul asad al-makhzumi ya fito yana ƙa'ilan iya cewa u'ahidun laha na rantse da Allah na yi wa Allah alkawari la na min haudihim wallahi sai na sha ruwa daga tafkin musulmai ɗin nan lokacin da musulmai suka je yakin badar sun yi wani hikima sun yi ƙoƙarin gina wani tafki a bayansu tafkin nan sun tara ruwa a cikinsa su shine idan ana yaƙi su rika aiki da wannan ruwa wajen yin alwala wajen sha da makamantansu saboda ba a rayuwa sai da ruwa to tafkin yana bayan musulmai muƙaddara suna ɓangaren gabar ruwan yana gabar da su makiya Allah suna bangaren yamma suna kallo gabar sai shi wannan al-aswad bin abdul asad al-makhzumi ya fito sai yace na rantse da Allah na yi wa Allah alkawari wallahi sai na sha ruwa daga tafkin musulmai din nan wannan tafkin da ke bayansu sai na sha ruwa ɗaya kenan in ba zan sha ruwa ba aula ahdimannahu ko kuma wallahi sai na rusa shi na yi alkawarin sai na rusa tafkin sai ya lalace in wannan ba zai yi ba aula a mutun na duna ko wallahi sai dai in mutu a kokarin yin wannan bi ma'ana matukar ba zai nasara wajen shan ruwa ba ba zai nasara wajen rusa tafkin musulmai ba yayi alkawarin sai dai ba duniya ya zama annasur awil mautu kenan ko yayi nasara wajen tagetin abin da yake nema ko ya ba duniya wannan ita ce magana da yake fada yake faɗa ya fito falamma kharaja lokacin da ya fito daga cikin abokanan gaba ya tsaya iya nufo musulmai yana faɗan wannan magana kharaja ilayhi hamzatu ibn abdul muttalib radiyallahu anhu sai Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu an gwarzan da muke karanta tarihin sa sahabi na goma sha ɗaya cikin jerin karatun mu sai fito zuwa ga wannan makiyin Allah yana faɗan wannan magana na yi wa Allah alkawari wallahi ko na sha ruwa a tafkin ko na rusa shi ko kuma na mutu ƙoƙarin sai na sha ruwa a cikinsa ba zan dai koma ba sai na sha ruwa in ban sha ba sai dai mutu sai Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu fito falamma altaqaya darabahu Hamzatu lokacin da Allah ya kaddara saduwan al-aswad bin abdul asad al-makhzumi da hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu suna haduwa sai hamza ya sare shi fa atalla qadamahu bi nisfi saqihi wa huwa dun al-hawd sai hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu da ya sare shi sai dauki kafar sai taka kwabirin wannan din sai dora kafar sa kan kwabri na wannan wa huwa dun al-hawd al-hali bai samu ikon isa zuwa ga wannan tafki din ba fa waka ala bahariki sai wannan al-aswad bin abdul asad al-makhzumi makiyin Allah sai ya faɗi a gadon bayansa sai faɗi ta baya yana taka kwamdinsa sai ya faɗi tashakhaba rijluhu daman nahawa ashabahu nahawa ashabihi sai zama tashakhaba rijluhu wato sai kafarsa ga baki ɗaya tari ne daman da jini taka shi da da kuma saran da ya da ikon Allah sai zama gaba ɗaya ya jike da jini shi wannan wa kenan al-aswar bin abdul asad yana faduwa cikin wannan hali ثم حبى الى الحوض حتى اقتهم فيه sai ci gaba da ja da kafa yana ta murginawa iya murginawa sai ya kai zuwa ga wannan tafki din da alƙawarin sai ya sha ruwa da ikon Allah har ya kai ya zo wajen da zai afka cikin sa yuridu an tabarra yaminuhu yana kokarin ya zama rantsuwar da dai ya barranta daga rantsuwar tunda da yayi rantsuwar sai dai ya sha ruwa ko ya mutu to yana kokarin ko dai ya faɗi sai ya kai ga zuwa wannan wurin me dalili a matsayinsa na kafir yayi rantsuwa to ya ga musulmi a ce ya yi rantsuwa in dai wanda bai da Allah ɗaya wani zai yi rantsuwa yana cikin wannan halin kakani kayan wai yana kokarin sai ya kubutar da rantsuwa sai to ya ga musulmin da ya rantsuwa ba addinin da ke respectin rantsuwa a duniya yake mutunta rantsuwa irin addinin musulunci dauki la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqatumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin kaga kenan duka wannan mai addini ke karantar da kai matakan da zaka bi idan kai rantsuwa tun daga ciyarwa tufatarwa har yin azumi guda uku wannan cikin banda addinin musulunci ba addini da ke respecting yake kare a kiyaye rantsuwa irin addinin musulunci amma dai kana ga makiyin Allah ya yi rantsuwa a wannan hali na kasanci na halin kakanaka yana yunkurin sai ya kai zuwa ga inda ya rantsuwa zai kai din in ba haka ba to sai dai mutu yana kokarin zuwa wannan wuri din walakin hamza fana walakin hamza fana alaihi bi darbatin ukhra atat alaihi ay ajhazat alaihi wa huwa dakhil al sai hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu kai mar wani duka na daban dukan da yayi masa mai muni a kayansa sai ya fadi a kayansa wa huwa dakhilul haudi alhali a lokacin har ya shiga cikin wannan tafkin rantsuwan da ya sai ya shiga da ikon Allah ya shiga sai ya sace kai masa wannan sara din da ikon Allah Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya kashe shi ana kashe shi kuma shi babba ne a cikin makiya Allah din me ke faruwa a lokacin wa kana hadha awwal qatlin ash'ala nar al ma'araka wannan kisa na farko da aka yi al aswad bin al asad al makhzumi shine kisa na farko da ya kunna wutar yakin da aka yi na badar yayi rantsuwa ko dai ya sha ruwan ko a kashe shi to da ikon Allah mai ke faruwa bai sha ruwan ba ya fara cikin ruwa amma an kashe shi wannan ke bayyana maka yadda musulmi zai iya bada rayuwarsa don Allah ya bar duniya don Allah to akwai makiya Allah da suke iya bada rayuwarsu ba duniya su ma don abin da suke karewa shi yasa hadisi a bukhari yake bayyana mana mu yi taka tsantsan da hanyar barin duniya in za mu bar duniya kar mu ji tsoron barin duniya sai dai mu bar duniya don Allah an tambaye manzon Allah rajulun yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa rajulun yuqatilu li yura makanuhu ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatu hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah aka cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi mutum ne yake yaƙi don kabilanci kawai burinsa da yake yaƙi a ce kawai shi ɗan kabila kaza ne taimaki kabilarsa wani kuma yana yaƙi kawai don a ce shi jarumi ne kaga wannan me yasa yi wannan yaƙin? jarunta jarunta in ba zan sha ruwan ba sai dai bar duniya ya kammace ya bar duniya a rubuta shi a tarihi yayi alkawarin ko ya sha ruwa ko ya bar duniya da ya bar duniya idan wani zai yi wannan jaruntar don kawai ya bar duniya a rubuta a tarihi ya yi jarunta tsakaninsa da duniya da lahira shine wannan rubutun alƙalamin yi jarunta ya iya haƙuri ya bar duniya ya yi ga wanda zai bar duniya yake tsammanin aljannar Allah tare kuma da shi za a rubuta shi a tarihi fiye da yadda aka rubuta wannan a cikin tarihi da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare sai ce wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka a bayan ƙasa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wannan shine mai gwagwarmaya don Allah bi ma'ana duk abin da za mu yi a duniya duk jinin mu da mu bayar a duniya in ba don Allah muka yi ba hayaniya ne da ban kaura kula ga wannan ikhlasin niyya a cikin halin ma'araka yafi ko mai muhimmanci duk abin da za a duniya a yi shi don Allah ko mutum ya tabbatar ya yi kokarin gyara alaka tsakaninsa da ubangiji kafin ya bar duniya wannan shine abin da ke zama wajibi a kayansa na farko in ba haka mutum zai iya yin gwagwarmayar ya bar duniya ko bai shiga aljanna ba matukan nesa ba ta gyaru ba abin da ya faru da kirkira ya ishe mu hujja ga hadisi a bukhari an gama yaƙi sahabbai na zaga ce fulanin shahidun, fulanin shahidun, fulanin shahidun. wani yayi shahada wani yayi shahada wani yayi shahada aka zo kan kirkira aka ce fulanin shahidun annabin Allah yake kalla ra'aytuhu fin nari bai yi shahada ba na ganshi a wuta fi burdatin khallaha kawai wata riga ya dauka ya kashe wani makiyin Allah sai ya dauki ganiman kawai sai boye ya bargo ne ma ya ga dai zai danyi yi maganin sanyi sai boye ya je iya kuma cikin gogormen shi ba kashe shi annabin Allah ya ganshi ga su sabai suka ce muka bude sai ga bargon ya boye ya fai yakin don Allah abin da kawai ya kai shi wuta shine bargon da ya ɓoye shi annabi Allah ya ce kalla ra'aytuhu fin nari na gan shi a wuta me dalili saboda bai halatta a ɓoye ganima ba sai bayan araba bai halatta a ganima ba sai dai a kawo dan araba to shi ya ɓoye gabanin araba wa man yakhlu li ati bima khalla yawm al kiyama, duk wanda ya kululi zai zo da abin da ya kululi gobe kiyama kula ka wannan duk abin da mutum zai a duniya musamman na bada rayuwarsa in ba don Allah ya bayi asara me yasa Allah yace inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi min Allah ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم la ahadan yufi bi yufi عهده min Allah akwai wanda zai cika alƙawari kaman Allah Allah yace ya sayi daga muminai dukiyoyinsu da rayukansu da cewa zai ba su aljanna dukiyar da muke taimakon addinin Allah makomar mu aljanna mun gidan Allah rayukan mu idan muka ba addinin Allah makomar mu aljanna sai ce yujahiduna fi sabilillahi wannan shine muhallin shahid suna yin gwagwarmaya suna kundun bala kawai don Allah ne babu wanda lili sai don Allah kula ga wannan duk abin da aka yi a duniya ba don Allah ba an yi asara Allah ya ba mu ikon yi don shi don haka wannan shine abin da ya fara kunna wutar gwagwarmaya saboda Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu yayi kokarin aika al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi zuwa ga Barzakhu al-Mubaraza yakin fito na fito ɗaya da ɗaya abinda ake cewa single combat shine al-Mubaraza wannan shine ake sharan fage da shi a filin gwagwarmaya idan an ja daga ga masu yadda da ubangiji ga kuma makiya Allah والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا دوكا إذا أكا جاداغا أنا مبارزة سنجل كومبات شارم فجي wannan sharan fage yakan hikimar shi ne yana harzuka yana tada jini na jarumai yana tada zakani na masu imani sosai kowa abin da ya zo kare da aka fara wannan singil kwambar sai ya zama zakanin sa ya tashi in ma ya zama musulmi ɗaya ya fito ya ce waye zai fito a wannan hali na yaƙi ya halatta a yabo mutum ya fito ya bi kayansa mun ga yadda Aliyu ibn Abi Talib ya yi. lokacin da ya fito tun kare maki Allah me yake faɗa ana allazi sammatni ummi haidara kalaiti kabatin kariyahul manzara huwa fihim bisa'i kaina sandara mutum sai ya fito ya bi kayansa yayin da cewa shi bangaren ubangiji yake kariya sai makiyin Allah ya fito ko makiyin Allah ya fara fitowa sai musulmi ya fita to wannan mubaraza na da muhimmanci musamman a filin yaƙi sahabbai suna aiki da ita single combat kenan wanda Allah ya musu baiwa da kwarewa wajen single combat sune irin su Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu an irin su Ali bin Abi Talib radiyallahu an irin su ainihin Al-Bara bin Malik radiyallahu an shi a mubaraza single combat ana yi wan ɗaya bayan ɗaya Al-Bara bin Malik radiyallahu an san da kashe mutum ɗari a haka single combat yawa yana da rekod ya kashe mutum ɗari a single combat shi yasa Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ke cewa idan za a tura yaki idan aka tabbatar da cewa ana so ya mutane da awa su shiga addinin musulunci to kada a ba Al-Bara bin Malik commander in kuma an tabbatar ba su shiga musulunci ba ana bukata a aika su barzaku ne to a tura shi zama commander shi sauki shi bai iya da'awa na tsarin a yi ta gwamnati da kai ba kawai a ce masa ga makin Allah tura shi barzaku abin da ya kwarance kenan za ka shi aikin kenan in ba za ka shirya ba kawai an yi an yi abu ya gagara to sai a shi fili radiyallahu anhu na'am kharaja ba'da zalika thalathatun min khiyarati furasan quraish kanu min a'ilatin wahidatin mutane uku sun fito daga cikin zababbun mahaya dokuna daga cikin qurayshawa wanda sun kasance kamar daga family kwaya ɗaya ne ko daga zuriya ɗaya wahum utuba wa akhuhu shayba ibna rabi'a an samu utuba ya fito da dan uwansa shaiba su biyu nan duka 'ya'yan rabi'a ne wal walid bin utuba da kuma walid shi dan utuba ka ran muke nan me daga zuriya kwaya ɗaya ne man fasalu min as-safi talabu al-mubarazata lokacin da suka fito daga cikin sahun yan uwansu suna fitowa gaba sai suka nemi waye zai fito su yi single combat da shi kowane ɗaya a cikin ukun ya fito neman single combat ne ya sami mai iya zuwa ya tinkare shi kharaja ilaihim min shababil ansar sai mutane suka fito musu daga cikin matasan al-ansar matasan al-ansar sune mutanen garin Madina al-Aws wal Khazraj asalin su mutanen kasar Yaman ne saboda tarihin al-Aws wal Khazraj mutanen garin Madina daga ainihin Yaman suke kuma garin Yaman gari ne mai imani gari ne mai tarihi annabin Allah ya kai na garin sai ya ce al-imanu hahuna imani iya wancan garin kuma awwalu man ja'a bil musafaha bil musafaha su suka fara zuwa da yin musafaha da hannu a gaisa ba ka mutanen yaman suna da cikakken tarihi don haka sai matasa uku suka wuce daga cikin al'ansar saboda da matasa su ne kashin bayan addinin musulunci kuma ko a yau a ko ina haga musulunci na motsi a duniya matasa ne ko ina ga addinin Allah na motsi to kashi casa'in cikin ɗari matasa ne su ne wannan kashin bayan addini din sai dai kawai matasa mu rika yi wa kanmu linzami da imani da kuma ilimi duk abin da za mu yi ilimi ya rigaye shi imani ya rigaye shi hamasa in babu imani ba ilimi ba ta da amfani mu rika kokarin jika mu da ilimi muna kuma roƙon Allah ya ba mu ikon yi dan shi duk abin da za mu yi tabbatar da ilimi shi yake jagoranci wannan yana da muhimmanci don haka waɗannan matasa daga cikin al'ansar akwai au wa mu'awwad ibn al-harith akwai au da kuma mu'awwad ibn al-harith su kuma ƴaƴan harith ne su guda biyu wa ummu kuma afra'un afra'un sunan mahaifiyarsu ana ce mata afra'un babansu al-haris mamansu afra'un wa abdullahi ibn rawaha da kuma abdullahi ibn rawaha shi ma ɗaya daga cikin manyan komandodi ne na musulunci lokacin da aka ji yakin uhudu ana gogor yakin mota ana gogormaya an kashe komandan farko an kashe komanda na biyu sanda aka zo shine komanda na uku sai sahabbai suka ce kai adadin makiya Allah ya fi namu me dalili saboda sahabbai gaba ɗaya dubu hudu ne makiya Allah dubu ɗari shida suka ce abin yayi tsanani dubu hudu dubu ɗari shida ratan da yawa gara mu koma gida sai ya ce a bukulu ake masa me dalili ya ce kun bari kwamandan farko ya tafi lahira zai dubu harisa kwamanda na biyu ya tafi ja'afar bin abi talib ni ne kwamanda na uku da annabin allah ya ce sa an zo kai na ce za a gudu ya ce bai yadda ba ba inda za a je ba inda za a je ya ce bukulu ake masa kai ka ji imani shahada da ke nema wai za a hana shi neman da shi ne ake mar bukulu Allah ya ƙara mana imani fakalu man antum sai su waɗannan ƙurayshawa suka ce ƙurayshan su ne utuba da shaiba utuba bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da walid bin utuba su ukun nan sai suka ce man antum ku su wane ne suka gaya wa ainihin su awuf din da su abdullahi bin rawaha kalu suka ce rahatun min al'ansar mu wasu yan takaitattun jama'a ne daga cin al'ansar in an ce rahatun adadin da bai wuce uku zuwa tara ba وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله ذاك رهط shine adadi daga uku zuwa tara sai suka ce mu wasu ƴan adadi ne daga ba mu wuce uku zuwa tara ba daga cikin al'ansar kaga kuma su uku ne qalu atafa'un kiram ma lana bikum haja wa inna ma nuridu bani amina suka ce eh lalle ku sa'o'in mu ne masu daraja ku ƴan uwan mu ne masu daraja ma lana bikum hada ba mu da bukatuwa zuwa gare ku gabaki daya in ji su wannan mushrikai wa illa ma nuridu bani amina mu muna da bukatuwa ne zuwa ga banu amina wato kaman zuriyar bafanin mu suwa kenan ba ma son al'ansar ku waɗannan ba ku muke bukata ba muna bukatan yan uwan mu qurayshawa ne mutanen ina kenan mutanen garin makka ba ku muke ne mutanen garin madina ba damu na munadihim ya muhammad sai mai kira daga cikin su ya kira ya ce ya muhammad daga cikin su mushrikai kenan saboda ba su yadda da kira shi da sunan ya lalla ba in kace ya rasulullah ran su baci yake kuma ko a yau makiyin Allah wanda ba ba bane in kace muhammadu rasulullah ran su baci yake bai a sun tsani su ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce za mu rika daure in mun kira sunansa mu ce sallallahu alaihi wasallam a ko ina muke magana mu tabbatar da wannan eh annabin Allah ne bamu da kofanto sai suka ce ya Muhammad saboda shine kaida in ka duba sunan Hudaybiya ya ka kai da su da aka rubuta min Muhammadin Rasulullah zuwa ga su Qurayshawa Ali ibn Abi Talib ke rubuta ana cikin sulhu sai suka ce bamu yadda ba bamu yadda kai Rasulullah bane kai mun san Muhammadu ne Muhammadu dan Abdullahi a kashe Rasulullah annabin Allah ya kashe Ali ibn Abi Talib ya ce ko sama ka za fade ba za a kashe ba annabin Allah ya danne sai ya ce ku kashe shi idan su ba ce da ni rasulullah bane Allah shi da ni rasulullah ne kaga hikimar musulunci in su ba su shaida Allah shaida da shaida su da ta Allah ne tafi daraja ta Allah ta fi suka saka wasu sharuɗa abun na dabara duk wanda ya hijira daga garin Makka ya dawo Madina ya shiga musulunci za mu dawo a ba mu kayan mu kayan da annabin Allah ya ce ku rubuta an yadda duk musulmin da ya riddi dawo Makka wurin mu ba za a baka shi ba kayan da Umar ya ce a nan fa ko samar kan za su ba za a yadda ba annabin Allah ya ce mun yadda Umar ran sai ba ce ku basu a haka mun yadda jama'a cikin tiriti na Hudaybiya akwai darussa da dama in ba mu karanta ba za mu yi ta asaran ya ake zama da makiya Allah sai a karfe da za a zauna da su mutum sai dauka ce haka sabon suke ta mutu annabin Allah iya dannan su sai su ce ba sai da bai ce ayi mun san me ake yi saboda idan aka sanya sharadi kai mutum ba za ka karyawa mamakin Allah shi zai fara karyawa duk abin da aka ce an sa condition ɗaya a zama lafiya zaka ji sun fara kawo rashin zaman lafiya sun fara zage-zage a rediyo ko da ku kun yi shiru sai sun yi wannan ba za su yi hakuri ba to zai ga kuna zaune ba ku yi komai ba sun warware alƙawarin da aka yi gabaki sa Sona shine kimar musulunci shikenan sai musulmai biyu suka yi hijira ɗaya ya hijira daga garin makka ya koma madina sai ga wakilai sun zo kama shi mutane biyu aka turo maji a ƙarfi makiya Allah suka ba ka samu annabin Allah to ba mu kai mu alƙawari annabi Allah ya ba dan warware muku alƙawari ba tunda nace zai alƙawari ai zan yi ku dauke shi ku je da shi zai ta da hankali annabi Allah ya ce a na musu alƙawari suka dauke shi ɗaya yana cikin suna rike da takwabi suka sa shi hanyar za da shi makka yana tsakiyar tafiya yana kallon takwabin da dabara can sai samu ya kwamce takwabin sai duba cikin mutane biyun wanda ya fi ƙarfi a ciki don dama haka ke yi da ya duba sai shaɗe shi baki ɗaya sai zuba shi ɗaya lange-langen iri na shi kuma sai duba da wucewa makka gida da kuma dawo da ya tazarce makka ya je makka da ya dawo madina wanne ya fi kusa sai ya ga madina ta fi kusa sai ya yi madina kuma wajen annabin allah ya take wanda kawo ma ya kashe wane? ne ya ce to ai wannan ba cikin alkawarin ma alkawarin da muka zan baku shi na baku wannan kuma abin da faru tsakanin ku ne bai shafe ni ba ana cikin wannan hali sai wani zaki hijira ya shiga musulunci ya dawo garin madina shi ma sai ga wakilai biyu suna zuwa su ma aka ba su zai musu annabi Allah ya ce na musu alƙawari ku je ku shi ma haka ya faru sanda ya zo ya raba hanya kawai shi ma da ya ga takobin sai ya karba da ya tabe shi ma sai farke kwaya daya shi ma ɗayan a lokacin da aka farke shi ma yana ga da ya duba shortest distance sai ya ga madina ta fi kusa sai ya dawo madina shi ma suka saci hanya aka yi labari maka fa gafa jama'a da muka zo ɗiba fa suna farke mu in ba mun ɗebo su bala'i muka ɗebo 'yan ta'adda ne terrorist ne sai aka sake rubuto takarda to ku ko ba ku wa Muhammad yanzu duk wanda ya zo wajen sa ba ma so mun yafe ba shi kenan ba saboda babu dama mai imani ya kama shi ka danne ka rike a zauna lafiya yanzu akwai malamin da kama kwanakin ba a England ba zan kira sunansa ba dama dai sun san shi wa'azi kawai ya kama shi a kulle a England da zai kulle shi aka sa masa life in prison gaba ɗaya rayuwarsa zai kare shi a cikin prison ne ana cikin wannan hali aka yi ta interrogating ɗinsa a cikin CNN sai aka ce an kemar shekara tara dai a prison ana ci wani hali sai shiga prison sai fara da'awa daga shigansa cikin prison din bai kai wata da yawan mutum ɗari tara suka musulunta ya kai ya nufo shekaru bai kai tara ba ya dan shekaru zai ga ana ta musulunta za ka baka ce sauran shekarun an yafe masa ya fita ce ba zai fita ba Aka yi aka yi fita ce wallahi ba zai fita ba shi shekarun nan sai yayi ɗayan biyu ko a bari ya tara ko kuma bashi musu a prison ba zai fita ba ya ita ce musibar da ake ciki an yanye fita shi wallahi ba zai fita ba kuma musulmai na ingila sun dauki lauyoyi sun ce ayi ta bugawa ba mu yadda ba zai fito ba sai ya zauna a ciki to jama'a me abun tsoro ga musulmi annabawan Allah ba su kama da su ga prison ba qala rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi za ka yanzu musibar da ake shi ne yanzu gwamnati ta ce a fitar da shi kuma ce ba zai fita ba musulmai sun ce su ba su yadda ya fito ba <laughs> wani abu sai imani Allah ya samu dace suka ce ukhrij ilaina akfa'ana min qaumina ka fito mana da sa'o'in mu daga cikin mutanen mu quraisha kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce kum ya ya ya ubayda bin al-harith wa qum ya hamza wa qum ya aliyu sai annabin Allah ya ce ubayda ibn harith miƙe hamza babban sai ce kai ma ta shika miƙe ali ibn abi talib kai ma miƙe kawai comment aka ba su إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فلما قاموا دنوا منهم لو كنت سكا ميكي ودنوا منهم سكا بكفرسوا قالوا من أنتم sai su wannan mushrikai su utuba da shaiba da walid suka ce ku su wane ne saboda ana yaki mafi yayi ba a gane mutum saboda ka'ida ba a daddaure a saka garkuwa a nan a rufe kai a daure shi fiska a daure sai ga ido kawai kake gani to wanda ka san ba ka gane wane ne yau yawanci an daina yi an bar yan fashi su suke yin wannan yanzu yanzu su ne masu yin wannan <laughs> wanda ya ce wasu ne masu yin wannan sunnar <laughs> ai su ba gurbin suna suke ba da ka shi sa wanda ka san shi in ba ce shi wani bane zai wahala ka gane da wannan malamu sun cike cewa eh musulmi yana neman shahada ko da yaushe sai dai kuma bai halatta gare shi ba kuma ya ga abin mutuwa ya je tare shi haka tara ta bangaren an yari kace bari in tara sai dai kuma ya halatta can taimakon addinin Allah ne ka san zaka ba duniya ka je ka barin matukar addinin Allah kake taimaka tare da in ka samu hanyar da ce ba za ka iya ba cikin wannan dan wannan in ba haka ba da sabai ba za su rika yake da garkuwa wajen yaƙi ba saboda sun fi kowa shirin su ba duniya dalilin taimakon addinin Allah na'am fa akbaruhum sai sahabbai su Ubayd ibn al-Harith da Hamza da Ali suka ba su labarin mu ne wani wane fa qalu antum akfa'un kiram suka ce lalle ku dinnan sau'in mu ne masu daraja fa baraza Ubaydatu wa kana asinna al-qawm utbata ibn Rabi'a sai shi ubaida wanda yake ya kasance ya fi kowa shekaru shi ubaida bin al-harith kenan sai mubaraza da utba bin rabi'a wa baraza hamzatu shaybata sai hamza radiyallahu anhu kuma ya fito ya tinkari shayba ibn rabi'a wa baraza Aliyun al-walida sai ali radiyallahu anhu ya tinkari walid bin utba an fito kenan wallazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut فأما حمزة وعلي فلم يمهلا كرنيهما أن قتلاهما حمزة وعلي رضي الله عنهما بس جنكر تاوى كرنيهما قرنيهما شيني سارنكا وتسأنكا mutane biyu sai a ce kirnai kima a babin an sa musu nasaba jam'i sai a ce aqranun don haka an ce kirnai kima saboda ya zo a babin maf'ulin bihi ne ba su jinkirta ba kirnai kima wato sa'o'insu ba da ikon Allah suka aika su barzaku wa amma ubaida sai shi kuma dattijin sahabbai shine ubaida bin al-harith fa salafa bainahu wa baina qirnihi darbatan sai zama an samu tarayya tsakaninsa da ainihin tsaransa wato sa'ansa kenan shine wa sa'ansa shine utba bin rabi'a sai zama tsakaninsu wannan ya daki wannan wannan ya daki wannan tarayya na duka fa afkhana kullu wahidin minhuma sahibahu sai kowane ɗaya da ikon Allah ya zubar da uwansa jini zubar da jini shine afkhana kamar da Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu ma'ahu eh, ma kana lin nabi ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi kamar da cikin suratul anfal hatta yuskhina fil ardi na'am zaka kowane ɗaya daga cikin bangare biyu ya zubar da uwansa jini ثم كر علي وحمزة على أتبة فقتلاه واحتمل ubaida sai Aliyu da Hamza radiyallahu anhuma bayan sun yi kokarin aika sa'o'insu tsarorinsu zuwa ga barzaku sai suka taho kayan utuba sai suka yi kokarin kashe shi sai suka ɗauki ɗan uwansu Ubay da Bindul Harith suka koma da shi ɓangaren musulmai ya halatta idan an yi single combat bayan ka gama aiki ka ce ɗan uwan yi saboda wani a cikin sakan ɗaya ko biyu ko uku ya kammala to sai koma ya taimaka ɗan uwansa to ya halatta wannan to Hamza da Aliyu radiyallahu anhuma sun kammala nasu Ɗan uwansa Ubaida ya ji ciwo sai suka taimaka mar wajen tura sa'ansa barzaku sai suka ɗauke su koma da shi ɓangaren musulmai a wani asar kuma da ya zo don Abu Dawud rahimahullah cewa Ubaida shi ya mubaraza da Walid Aliyu kuma ya mubaraza da Shaiba Hamza ya mubaraza da Utuba wannan shi ma hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi a hadisi na dubu biyu da da uku ashirin 2321 ce hadisi ne hasan za ka an samu saɓanin wani ya tunkari wani wani ya tunkari wani a wani kaulan za ce wani shi ya tunkari wani sai a wani kaulan ce a wani ya tunkari wani ala ayi halin wannan saɓani ba yi da cutarwa a wurin malamai saboda darasin da ake so a koya na mubaraza an koya sai suka ɗauki ɗan uwansu alhali lokacin an yanke kafarsa shi ubaida falam yazal mutan hatta mata fi safara ba'da arba'ati aw khamsati ayyam min waqa'ati badr bai gushe bai na cikin halin jinya baya ko iya magana har da ikon Allah Allah da kira ya wasa wani yake masa safara bayan an kammala yakin bazar da kwana hudu ko biyar akan hanya na komawa gida sai Allah da kira yiwar shi ubaida bin al-harith radiyallahu anhu mafhum tayyib حينما كان yake في طريقهم إلى madina lokacin da musulmai ke kan hanyar komawa gida daga garin Madina an kammala yaki za su koma garin Madina da ikon Allah Allah da kirayewar Ubayd ibn al-Harith radiyallahu anhu ala ayi halin waɗannan abubuwa da muke karanta abin da suke gaya mana shine kullun da ikon Allah musulmi ba a shi tsoro a duniya da mutuwa ba musulmi baya jin tsoron barin duniya saboda ya san zai bar duniya barin duniya bayi da kokonto kai, qur'anin Allah ya gaya mana babu kokonto aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada na biyu qur'anin Allah ya gaya mana mutuwan nan duk dabarar mu ba dama mu gudu daga gare ta qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alibil ghaibi wa shahada babu kokonto a wannan mutuwa an gaya mana in lokaci ya zo ba makawa sai mun tafi li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kullum musulmi abin da yake bashi tsaro shine yayi aka aka bar duniyar sannan in an bar duniyar me za a tarar a can wannan shine abin tsoro barinta bai da kokonto zai batta bai da kokonto lokacinsa iya nan an zayyana shi dole in lokacin ya zo sai an bari abin da yake fargaba ta yaya aka bar duniyar wani ya bar duniya a hanyar kallon kwallon kafa wani ya bar duniya dalilin ya sha giya wani ya bar duniya a kan hanyar tafiya makaranta neman ilimin addinin musulunci wani ya bar duniya a kan hanyar zuwa wa'azi wani ya bar duniya a kan hanyar zuwa aikin haji kowa da irin abin da yake aikata yake barin duniya kula ga wannan damuwar musulmi mai ne zai zama karshen su a duniya ba wai mutuwar ake jin tsoro ba ɗaya kenan na biyu mai aka gabatar dan gobe kiyama يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نعوذ بالله من ذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم kula ga wannan kullum abin da za ka duba shine yayi za a ba duniyar ba ita ake tsoron bari ba me za sai aka batta me za a tarar yadda aka bar duniya iya da muhimmanci hadisi a muslim ya ce mana yubu aku kullu abdin alama mata alaihi kowane mutum kan abin da ya mutu Allah zai tashe shi kaga wani ya mutu a filin arfa nabi Allah ke cewa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'ath yawm al-qiyama mulabbiyan kar ku rufe kayinsa saboda zai tashi gobe kiyama iya talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka zai tashi da shi a filin kiyama duk abin da mutum ya mutu akai kansa zai tashi abubuwan da ya gabatar dan gobe kyawa kuma da shi ake gina mar gidan aljanna wani malami na cewa la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabriha fa in bana ha bi khairin taba maskanuha wa in bana ha bi sharrin khaba baniha babu gida ga mutum sai dai gidan da yake gina kafin ya mutu illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in bana ha bi khairin taba maskanuha in ya gina gidan da alkhairi zaman gidan zai yi daɗi sallah azumi zakka duk ayyukan alkhairi da muke da su ake gina mana gidacin aljanna talaka aljanna hadisi abokan ya ce ana bashi kwacin duniya goma wanda yake kowa talauci a cikin aljanna fa in bana ha bi sharrin khaba baniha wanda ya gina gidan da sharri kuma zaman gidan zai muni Allah ya kare mu daga wannan kula ga wannan kokari shine a ga me ta yaya aka bar duniyar sannan me aka gabatar nan a bar duniya sahabbai idan ka duba wannan tarihin nasu barin duniya ba matsala bane gare su akan taimakon addinin Allah saboda kowane dan adam iya jiran lokacinsa bai ishe ka hujja ba Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya mutu akan shi kudin sa kwance mutumin da bayan da zaka taba jikinsa ba ta ban yaki babu inda zaka dore yatsa a jikinsa ba ta ban yaki kuma yana kuka yana cewa rago zai mutu a kwance akan kudin mutuwar ragwaye mutuwa ta ragwaye kwamandan da musulunci ba a taba nasara a kayansa completely a nasara kansa ba ta tun daga jahiliya har musulunci ko kun karya su shi ba a karya shi da ikon Allah kuma ya samu musulmai goma sha biyar a gefe yana kafuri ya je kashe wannan kawai kamar ma ya ga ganima ne a gefe ya je ɗiba kawai amma duk da wannan akan shimfiɗinsa ya zo yake wancan zai mutu yana cewa mutuwar ragwaye haka in mutum ya karanta tarihin musulunci zai fahimci cewa sahabbai Allah bai ba su tsoron mutuwa ba in dai akan hanyar Allah ne ba a fargaba a bar duniya ka dauki tarihin irin Hamza ibn Abi Amir ghasilul mala'ika shi yasa daga an kira sai su amsa matashi ne shekaransa goma sha takwas aurensa na farko ya shiga ɗakin iyali yana kwanciya da iyalinsa ran da ya fara shiga sai yana kiran jihadi da janaba a sa ya fito ya ga annabin Allah na fito da janaba annabin Allah ya ce kaje bare wannan ba ta da kai da komai ba ya je ana yaƙi ya ga babansa cikin kafirai ya rasulullah da ani aka tudu abi annabin Allah ya ce bashi aka yi yaƙi da ikon Allah kammala yayi shahada a filin yakin ran da ya fara shiga ɗakin iyalin ya fito da fiyaki bayan nan annabi Allah ke gaya sahabbansa a tadruna ma za fu'ila bi sahibikum ko zama me aka ga da sahabin ku suka ce wa mu sani ba ga yadda aka ya fito ga yadda aka ya fito ya ma kwanta da iyalinsa lailatul zifaf daren farko ya ji an kira jihadin ya fito da janaba a sa sai dai wannan janaba ghasalatul mala'ika mala'iku sun marwanka da wannan ake bar kirari hamzatu ibn abi amir ghasilul mala'ika huwa alwahid wahid fi tarikh mala'iku suka masa wanka karanki tarihi irin na julaibib damimul khilka julaibib ga sunan da dama a cikin tarihi ba za su kare ba wannan duka kalubale ne gare mu Allah ya samu wani lafiya wa qatala hamzatu radiyallahu anhu adadan min al-mushrikina wa kana mu'laman bi rishati na'amatin hamza radiyallahu anhu ya kashe dewa daga cikin mushrikai makiya Allah wa kana mu'laman ya kasance mai bayyanuwa ne ana bayyanar da shi birishati na amatin da gashin jimina a jikinsa akwai wani abin da musulmai ke a wajen yaƙi kamar yadda shek abdurrahman ba shi ya kawo karkashin tarihin wahashi yadda suke idan mutum yana so ya bayyana shi jarumi ne a filin yaƙi ƙololuwar jarunta wanda baya fargaban kowa a cikin maƙiya Allah in kuma maƙiyin Allah ne yana na ce ba fargaban kowane musulmi to zai ɗauki gashin jimina sai sa ko a nan goshinsa ko kuma ya daura a kirjinsa ya miƙe sama duk wanda a gani da wannan yana maka cewa kawai yana iya tunkaran kowa ne kuma in ka gada maka mai da shi target a shirye yake wato wannan adireshin barin duniya ne so da shi hamza radiyallahu anhu wannan birishati na amatin ya ɗaura shi daga kirjinsa haka da ikon Allah filin yakin ga hadisan wa an abdurrahman bin auf قال لي أمية بن خلف يا عبد الإله من الرجل المعلن بريشة نآمة في صدره يوم بدر قلت ذاك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفائلة wannan asar ya zo daga wajen Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu qala yace qala li Umayyah بن Khalaf Umayyah بن Khalaf ya ce mun ya الإله Ilah ya kai bawan Allah ɗaya manin rajul al-mu'lan bi rishatin amatin fi sadrihi yawm badr wane ne mutumin da ke bayyana mai bayyanuwa ana iya cewa mu'lam ko kuma mu'lim in kace mu'lam wanda ake bayyana shi ismul maqul ne in kace mu'lim mai bayyana kansa mai nuna kayinsa bi rishatin amatin fi sadrihi yawm badr da ke bayyana kansa da ainihin gashin jimina wanda ya daura a kirjinsa a yakin badar waye a cikin sahabbai wannan jaruntar da ya daura gashin jimina cewa yana iya tunkaran kowa kuma a shirye yake da hibar zaku qultu sai shi abdurrahman bin auf radiyallahu nake cewa za ka ammu rasulillah wannan da kake magana shine babban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi inji shi umayyah ibn khalaf shi cin sojojin kafirai a yakin badar ya ga jarinta ne da wani mutum ya a yakin badar ya ɗaura gashin jimina ya ba su wahala fiye da da kake zato to shine daga baya sai ke tambaya Abdurrahman bin Abu waye ne wanda ya zo da wannan gashin saboda makiya Allah gaske sun ga wani ya dan ba tsoro waye ne wancan ka sai shi Abdurrahman bin Abu ke cewa wannan babban annabin Allah ne yace kuma zaka Hamza ibn Abdul Muttalib shine Hamza ibn Abdul Muttalib kada sai shi Umayyah ibn Khalid yace zaka allazi fa'ala bina al-afa'ila wannan shi ba mu bala'i a yakin Badar wannan shi ya ta aikata mana ayyuka kala kala na ainihin kare dangi in ji shi wannan mushriki da zaka wannan yabo ne zuwa ga Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu a cikin ma'araka ta Badr yuqatilu bi sayfaini yawma Uhud bayan Badar kuma sai yakin Uhud Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya kasance yana yaki da takuba guda biyu a yakin Uhud takuba guda biyu yake rike da su ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu wato jama'a rashin tarbiyya yau ta kai mu wani irin makura da wani abu sai ka gani hankalinka yana zayyana maka kuma ba zai yi ba a ce maka mutum rike da takobi guda biyu na yaki amma idan ka duba hatta a yau wanda Allah ya musu baiwa da tarbiyya in ka ga abin da suke aikata sai ka rika dauka kuma ba zai iya yiwa ba mu duba ko da ƴaƴan Saddam Husaini da Udai da Kusai da aka kashe a Iraki ai mu sai da kashe su suna cikin gida ne su biyu a zaune me ke faruwa sai america suka samu security report through cia ta hannun wani dan su ma na jini da aka yi alkawarin dukiya mai yawan gaske duk wanda ya faɗin da suke sai bayyana sai aka zo wannan gidan za a kashe su sai a kawo sojan america ɗari uku gidan soja ɗari uku suna wuta sanda suka yi awa uku sun gagara ƙetara su ga gidan da mutum biyu ke ciki saboda wuta da ake yi abu ya gagara sai aka karo soja ɗari uku ya zama nawa ɗari shida aka kara akalla awa uku an gagara samu a shiga gidan an gagara samun nasara kan su biyu suke wutan aka sace kara soja ɗari uku ya zama nawa ɗari tara aka kara awoyi an gagara shiga gidan kuma su biyu ne aka sace kara ɗari uku ya zama nawa dubu da ɗari biyu sun gagara shiga gidan wallahi abin ba shiga gidan ba san da aka jirgi ta sama ya bombin gidan amma soja dubu da ɗari biyu a sun kewaye gidan mutum biyu sun hana shiga gidan shi shi ne wanda jikinsa aka samu karamin illa da bayan an cire gawarsu an yi bombin gidan ta sama gidan ya rushe a kansu a jikinsa an cire alshashi arba'in da uku. alshashin suna jikinsa bai tsaya bai yana yaƙi alshashi arba'in da uku aka cire a jikinsa shi kusai an cire alshashi sittin da bakwai a jikinsa wanda suka shiga alshashi shiga kirjin mutum bai tsaya bai yana yaƙi yau sai ka daga ba zai yi ba dauki tarihin mulla umar lokacin da suke yaki da russia daga 79 zuwa 89 lokacin da ake tsakiyar yaki da russia an ba shi koda shi lokacin kawai na komandin matasa ne da yan kandahar matasan kandahar russians sun zo suna kokarin zuwa ta kasar sai komandin su gaba ɗaya ce masa ku danna su kowane hali ake ce kar ku yadda su danna ku sai kun kai su bayan gari daga wurin da aka ba shi doka su danna makiya Allah ya kai kilomita arba'in zuwa bayan garin ana wuta ana harbi aka harbe shi a ido idon dama alkashin ya shiga ta idon sai fasa idon bai tsaya ba kuma shi yake jagora yana jagoranta su bai tsaya ba an fasa idon dalilin fashewan idonsa ba ɗaya kenan bayan nan ana aka harbe shi kafarsa ta dama karya uku ne a kanta ya ce shi da ya ji an shafi kafarsa sanda suka fitar da makiya Allah inda aka ba shi oda ta da su tukunna sai fadi a wurin sai suma sai aka ɗauko shi aka dawo da shi sai aka same shi da kare uku yace wannan harbin da aka masa kare uku shi ya san an yi tun ba wata kilomita ashirin ba da kare ya tafi wajen kilomita ashirin aka fassa wannan harbi a ido din aka kawo shi Peshawar likitan da ya tirin nan sai yake ce masa ya daina yin alwala saboda idan ruwa ya taba idan zai kawo matsala ba zai warke da wuri ba suka ce jama'a suka ce in ya zo na sai wanke idan da ruwa haka har kan bandejin haka tambaye sai ya ce haba jama'a shi yana ga wannan alshashi a ido bai kai ya taimama ba a fikihunsa alshashi a ido bai kai ya taimama ba fahimta sa kenan wallahi har ya warke yace bai taba yin taimama ba saboda ina ga wannan uzurin bai kai taimama ba an shashi a ido yau fa jama'a idan ka same mu ka samu mutum ma ta harbe shi likita yace ya daina sallah zai daina a ce in kana motsa jijiyoyin za su rika kaza kaza sai kuma sai mai dozo na hanyar masallacin za ku je sallah wai saboda ku taba shi ku sha bala'i ai laruri ne ad-daruratu tubihul mahzurat karba shi kawo ma kaida kuma yace hadisi ne ka duba abin da ya faru ko a tora bora da matasa yan alkaida su nawa ne yakin da aka yi tora bora 2000 an nawa an tuko ka duba abin da ya faru a wurin matasa ne su ɗari uku da kaɗan har aiman addatur aiman Azawahiri al-misri al al-akbar yake cewa wannan yakin muna kwatanta shi abin da ya faru a wurin yana goya mana darussan da sabai suka samu a badar yace na farko sabbai sun yakin badar wajen sha bakwai ga ramadan ne mu kuma makiya Allah sun kawo mana hari a tura bawar sha bakwai ga Ramadan bayan nan sabbai 300 uku da kaɗan ne a badar mu ma a tura bora 300 uku da kaɗan ne kwanakin da aka ɗauka da sabbai a badar su muka ɗauka a tura bora ya ce bambanci da ne shine makiya Allah a badar dubu nawa ne na dubu ɗaya da ‘yan kai ko nawa mai kama da haka makiya Allah a tora bora mutum sojan Amerika dubu goma sha biyu ne yan Northern Alliance dubu uku dubu goma sha biyar su kuma su ɗari uku da goma sha kadar a haka suka yi kwanaki an gagara zuwa wajen da suke kuma an san suna ciki amma an gagara zuwa su ɗari uku da kadar soja dubu goma sha biyar sun gagara zuwa inda suke yi ta sama suka ce jirgi ne yake bombin ɗinsu ta kasa harbi ake missiles ake jefa musu ba irin bombs ba aiki da su a kansu ba daga carpet bombs cluster bombs duka irin mugayen makaman yaki da su a kansu yace wallahi sanda suka madakin da suna shakan bomb din da ke halakar da mutum suna jin sa iska mai daɗi suka yi wajen kwana uku ba su hur ba buɗe baki a wata ramadana suna yaki ba ba ka tana macin abinci wani wahala da suka yace tun daga goshi rana za ta fada su buɗe baki a kawo musu harin da ya tsuguna akan gwiwa sai yace har gari ya waye bai motsa inda yake tsuguna ba kuma kowa bindiga duniya jikin sa yake yaki ba kama da time na ta kare ka je kai lodi sai dai in ta kare ka jefa ta bai sai a miko maka wata a wannan yakin Usama kare a biyu aka masa a hannunsa kuma shi yake lidin yakin har ga babban da ya fara shi da ikon Allah a hannunsa da maka kare a biyu ne kuma su sun tabbatar ya karya amma bai tsaya ba wato shi yasa abubuwan yau mun dauke su kaman zubar gada ne gaba ɗaya trend din babu ba wani kai subhanallah shi hmm. Allah ya samu wanye lafiya za ka rike makami biyu bindiga ko mizail ko kaza wannan mai sauƙi ne wajen wanda suke shirin yin wannan ɗin. yawa saboda yau masu izar musulunci kaɗan ne a duniya sai dai kawai mu musu addu'a Allah ya taimake su wa an umair ibn ishaq qala kana hamza ibn abd al-muttalib yuqatil yawm Uhudin uhud bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi sayfaini wa yaqulu ana asadullahi wa asadu rasulihi wannan asar ya zo daga Umair bin Ishaq kala yace kana Hamza bin Abdul mutalif Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu yukatilu yawma Uhud yana yaki ranar yaƙin Uhud baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bisaifaini da takubba guda biyu a hannunsa ɗaya a dama ɗaya a hagu wa Kulu iya cewa ana asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ni ne zakin Allah kuma ni ne zakin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi mun karanta wahalan da annabin Allah ya sha yakin Uhud karkashin tarihin Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu a lokacin Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yana cikin masu kare shi gabanin yaki ya dawo kan musulmai a kashe Hamza ibn Abdul Muttalib gabanin yaki ya dawo kan musulmai a kashe Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da irin su abdullahi ibn jahash za mu yi ci gaba na babu wurin kwana a kusa ko to karatun ya dace ku da ce karatu ɗaya mu karasa shi ne aiko to ina ga za mu iya kara kaɗan sai a tsaya don mu iya kara sa ko tunda mun fara uhud suratul hayyatun min ardil ma'araka rayayyen hoto daga filin gwagwarmaya za a haƙaito maka wata irin rayuwa kyakkyawa wani rayayyen hoto daga filin da ake gwagwarmaya alkitalu da'ir yaƙin uhudu na gudana yana zazzagawa wa hamzatu radiyallahu anhu yahsudu riqabal mushrikin bi sayfihi hasadan hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu yana girbe wuyoyin mushrikai da takwabinsa girbewa yadda kasa ake girbewa masara ta nuna wa kana wa ashir ibn harb kad kharaja fi hadhihi al-ghazwa li muhimmatin wahidatin sai kuma ga wa ashir ibn harb ya fito wannan yaki da wani muhimmin abu kwaya daya mun san wa ashir ibn harb ana mar alkuniya da abu dasma wannan abun da ya fito da shi kwaya ɗaya fiya katlu hamza shine kawai abun da ya kawo shi yakin uhudu ya kashe wannan baban Allah da muke karanta tarihinsa Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yace la in zafara biha la yu'tikanna Jubair ibn Mut'im rakabatahu li yasira hurran idan har zafara biha ai nasara biha idan ya rabauta yayi nasara da kashe Hamza Jubair ibn Mut'im da ikon Allah zai yanta wuyan shi wa Hashib ibn Har saboda bawansa ne zai yanta wuyansa sai da makawai da abun da ya damu mushrikai a yakin Uhudu shine jaruntan da Hamza yayi a yakin Badar da kuma abin da yake musu a yakin Uhud sai ya zama tun fitowa Badar Wahashi ibn Har bawa ne na Jubair ibn Mut'im a lokacin Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu bai musulunta ba abinda kuma ya faru da Jubair ibn Mut'im shine Hamza ibn Abdul Muttalib ya kashe baffan Jubair ibn Mut'im wanda ya dauki nauyin sa a rayuwa baffan nasa shine to ai matu to shi ya dauki nauyin sa a rayuwa mar komai da komai to da aka zo Badar sai zama da ikon Allah hamza ya kashe wannan baffan nasa to sai zama tun da aka gama badar har aka koma gida yana cikin wannan bakin ciki yana Allah Allah ina ma a samu haduwa da musulmai dauki fansa sai ga shi bai kware wajen yaki bar jibari bin matsayin ga kuma bawansa wahashi ibn harb wahashi kuma dan habasha ne kasar su da bilal dan abisiniya ne sai ga ya kwarance da yaki da ikon Allah in yi harbi baya kaucewa abin da yake targetin sai ce wahashi idan ka kashe hamza yakin badar ka zama da bayan nan kuma ga hindu shinduwa kenan na'am matar Abu Sufyan ita ma da ikon Allah ta zo wajen wannan yaƙi. ita kuma ita ma abun nan ya mata laifi Hamza ibn Abdul Muttalib laifinsa na farko ya kashe mijinta a Badar laifinsa na biyu ya kashe babanta laifinsa na uku ya kashe babbanta laifinsa na hudu ya kashe babban ɗanta a duniya haidar ta zo da ainihin bakin ciki a kansa haka duk waɗannan hanza ne kashe su shi kada yakin badar na ya kashe afuwan ya kashe babanta ya kashe babbanta ya kashe babban ɗanta waɗannan su ne wanda ya kashe nata na'am jubairu bin rabbi radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba daga baya ya musulunta abin da ya musulunta da shi bayan ya gama yakan musulmai ya zo ta ran zai wuce masallaci kamar yadda hadisi ya zo a bukhari sallan magariba sai ji annabin Allah yana kira'a a sallah yana karatun sallah sai karanta wasu ayoyin Qur'anin Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun yace da ya karanta wannan ayoyi ka da kalbi ayyatir yace sai na ji zuciya ta kaman za ta tashi sama yadda kasan tsuntsuke ke tashi yace awwalu ma waqara fi kalbi min al-iman wannan shine imanin farko da ya shiga zuciyata yace ina jin jerin ayoyin na san ba dan adam ne faɗi wannan magana ba a duniya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun wannan shi ya fara sanya mar imani a cikin zuciyarsa to da za a je yaki na Uhud Abu Sufyan shine mijin Hindu sai ya zaɓi wanda za su je yaƙi wanda ya zaɓa a yaƙin hudu sai ya zaɓi irin wanda in an kashe babanka sai ce za ka je yaƙi saboda za ka je da ainihin jarunta na ɗaukan fansa mace an kashe mijinta sai ce za ki je yaƙi ba wai yaƙi za ki ba mara za su rika kiɗa a filin yaƙi suna tare wa maza za ka mishi wani an kashe wansa to kai ma za ka je wanda za su je yaƙin badar su ne wanda suke da baƙin cikin an taɓa nasu za su je ɗaukan fansa saboda sun fi jarunta kuma ko a musulunci ana wannan lokacin da aka ba Usama ibn Zaid radiyallahu anhu cuta wani matsayin yake ai matsayin ɗaukan fansa ne kula ga wannan sai aka abu su na zaɓi waɗannan masu wannan siffofi ɗin wa waqafa wa hashiyu khalfa shajaratin wa fi yadihi harbatuhu yarsudu harakati hamzata wa sakanatihi wa sautu wa jubair ibn mut'im yudaibu khiyalahu in katalta hamzata amma muhammadin bi ammi fa anta aqiqun fa anta atiqun sai wa ainihin wahashi ya kasance yana ta tafiya bayan bishiya a hannunsa akwai harbatuhu wato makaminsa yarsudu harakati hamzata wa sakanatihi yana ta duba yadda hamza ke motsawa haka da yadda yake tsayawa tiya yake motsawa tiya yake tsaya yana kula da shi ga kuma sautin jubairu bin mutsim mai gidansa yana cewa in ka kashe hamza babban baffan muhammadu to a matsayin baffana da ya kashe fa anta atikun to kayan yan taka yana tafiya yana caja shi shi aikin Jubair ibn Mut'im shine ya caje Wahashi ya kashe Hamza don a dauki fansan an kashe sa mafhum tayyib inna haramiyatin min harbatihi tastaqiru fi qalbi hamzata thumma يسترد ba'daha hurriyatahu abin da kawai ake nema shine harbi kwaya ɗaya da zai da sa wanda za ta auka akan zuciyar Hamza bayan wannan da ikon Allah sai ya zama ƴantaccen da فطفق يتبع حمزة رضي الله عنه بعينه في كره وفره sai wahashi ya كنا na ta حمزة bayan Hamza da idansa yana ta kiyaye motsin Hamza in Hamza ya gangara nan ya bi shi in ya gudu yayi wannan bangaren na yaki ya bi shi yana ta kiyayewa in an ce ma fi karrihi wa farrihi wato duk motsin da kai ana kiyayewa kayi gaba kayi baya da ikon Allah Wa shi na kiyaye hanza baya taba kowa a filin yaki yana buya bayan bishiya kada a ganshi kawai target ninsa ya samu hanza ya kashe radiyallahu anhu innahu yahsudu an-nasa bi sayfihi shi kuma Hamza radiyallahu anhu iya ta girbe mutane da takwabinsa wa yamshi ilaihim kal asadi kad kashara an an yabihi iya tafiya da ikon Allah Hamza radiyallahu anhu yadda kasan zaki ke yi kad kashara ya yayi an an yabihi daga hakoransa yadda kasan zaki ya bude hakora ne kuma mutane haka Hamza yake yaki yanqudu ala farisatihi wanda yake ta aukawa kan victims dinsa wato wanda yake targeting yake nema ya halaka su wa in hiya illa darbatun wahida fa yatrukuhu ka amsi dabir wa huwa yaqulu ana asadullahi wa asadu rasulih sallallahu alaihi wasallam ba abun da yake sai duka da yake mutane in an ce ka amsi dabir wannan karin maganar larabawa ne wato abin da kawai yake nufi shine idan ya nufi mutum zai kai shi barzaku da ikon Allah sai da makaman ya zama abun tarihi a duniya yadda ka san ba a yi shi ba a yau kamar tun ji an manta da shi yana girban makiya Allah yana cewa ana asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ni ne zakin Allah kuma ni ne zakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa daraba hamzatu rajulan darbatan ata'at bi ra'sihi Hamza radiyallahu anhu ya daki wani mutum da sa wanda da ikon Allah har ya kwantar da kansa kasa wan kama shawahashi na kofi mumkanihi washi kuma da ikon Allah yana ta kiyayewa yana ta kirda don abin da Hamza yake yi yana cikin tagetin na kokarin halakar da Hamza fa Hamzatu qatala 30 min Quraysh wahdahu Hamza radiyallahu anhu shi kare a cikin yakin Uhud ya kashe mushrikai mutum 30 ولو التفت ناحية الشجرة ya له أنه يتربص به لانقضى عليه انقضاض sa'ika. da dai hanza radiyallahu anhu lokacin da yake wannan yakin ya duba bangaren bishiya da washi ya buya da da ikon Allah cikin sauki ya kai washi barzaku sai dai Allah bai bashi ikon kewa ya kalli wannan wurin ba ana fara yaki ya kai mutum tafin da ikon Allah barzaku da da ikon Allah ya kai washi barzaku yadda kasan ake iya kai mutum wanda kamanta ke fadi ya suma wa qatalahu qabla an yastamta bi kurriyatihi da ya kashe shi gabanin ainihin washiyo ya ji daɗi da ƴantuwa a matsayin shi ɗa ne ya kashe hanzan ƴanta shi wa hazza washiyu alharbata fi yadihi sai washi da ikon Allah ya zama iya kiyaye da kibau makamin da ke hannunsa wa sawwabaha ila hamza iya yin seti da ita zuwa ga hamza wa qabla an yutallikaha kana hamzatu qad iltafata ila tibaa ibn abdul uzza ya gama yin seti zai harba sai kuma hamza ya kalli wani makiyin Allah shine siba ibn abdul uzza sai juya gare shi zai harba sai kuma ya ga hamza ya bar wurin to daga sai tun da ya yi luzin ɗinsa sai hamza ya nufi wajen shi siba ibn abdul uzza wasu takardun tarihi na sa suba'un asalin sunan siba ne siba ibn abdul uzza sai hamza ya wajen sa abinda kuma ya faru hashin ya gama sai zai harbe shi sai shi wannan siba ibn abdul uzza ke cewa ya hamza ta baris ilayya kai hamza fito gare ni mu yi mubaraza na cikin yaƙi kawai sai hamza ya wajen sa to wannan wajensa da ya sai zama wahashi ya yi losing na harbin da zai a wannan karo sai dakata faƙar lahu kusa hamza ya ce masa akbal yabna muqatti'atil budur tunkare ni kai ya kai ɗan wacce ke yanke al'auran mata al jam'i ne na bazar bazar kuma shine wata fata dake ke jikin al'auran mata to mahaifiyar wannan sai ba abu abdul uzza a lokacin tana yi wa mata kaciya a garin makka to sai kira shi da niyan aibata ya kai wanda mahaifiyarsa ke yi mata kaciya wa kanat ummuhu ummu anmar maulata sharik walidul akhlas khannanatin khattanatin bi makka ya kasance uwar shi sibaya bin abdul uzza ummu anmar ita kuma ta kasance sharik walidul akhlas baban akhlas shi ya yanta ta tun ta kasance mai yin kaciya ne bi makka a garin makka yin kaciyar mata yin kaciya na mata hatta wajen malaman sunna ko yanzu ana kace na ce akai kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana da fahimtar harin da ya halatta yau mata kaciya ya dogara da wani asar cikin adabul mufrad da wani asar cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahimahullah sai dai kai abin da yake malaman suna ke fahimta ko da halatta ba wani abu ake yankewa jikin al'aurar su yadda da ake yi mata a Misira ba sai dai kawai wani abu ne ake matsewa da kaman farci ake cirewa cikin al'aurar su an haife su da ikon Allah malamai sun ce yana hana yin mata na farko yoyon fitsari na biyu yana rage musu sha'awa mai muni a jikinsu sun dai kira fa'idoyi da dama a kai ina ji mana isa ga yadda ake haka ne na <laughs> insha Allah mara isa ga iya don mahaifiyarsa na yi wa mata kaciya mahaifiyarsa ba abin abdul uzza wanda ya kira hamza ya tunkare shi mu muna bin karatun wa kana siba yu'adi Allah wa rasulahu shi siba ya kasance abokin gaban Allah ne kuma abokin gaban manzon Allah ne wa kana min al na iya daga cikin masu tsananin ƙarya fa shadda hamzatu alayhi wa rafa'a sayfahu wa hawadihi hamza na tunkaran sai tsananta a kayinsa ya daga mata takobi da ikon Allah sai kai shi barzaku fa ibad bi siba fi misli lamhi al basar sai ga siba da ikon Allah ya fadi yadda ka san kyaftawar ido yasqutu ala al ardi ya fada kan kasa wa سالت دماؤه ينفذ yanfidu akhir jini na fita sannan kuma ga hawa yana fita idansa numfashinsa na ƙarshe suna barin duniya da ikon Allah suna buga za su bar duniya wa taqasarat nafsu wa hashiyin faqad kana siba'u tamama wahidin wa salatina katalahum hamzatu da ikon Allah sai wa wahashi ran ya fara cire tsammanin kashe hamza saboda ga hamza yanzu ya kashe na talatin da ɗaya shine su ba abu na abdul uzza kuma shi ma babban jarumi ne sai ya fara losing hope kai ai ba zai na kashe hamza ba saboda gashi yanzu aka kashe talatin da ɗaya ina kallon sa in na yi seti zan harba sai kashe wani in na yi seti zan harba sai kashe wani sai na losing target ina ga sai mu tsaya a nan wurin za mu tashi a wamal alkhawfu kalba wa hashe sai tsoro cika zuciyar wa hashiyu yana fargaban yiwuwa ya kashe hamza wannan shine karatu na arba'in da bakwai karatu na arba'in da shida karatu na arba'in da nawa wannan da bakwai karatu na arba'in da biyar da muka yi shafi na ɗari da goma sha takwas a gwajin akwai kuskuren fasara kwaya ɗaya da na samu ne kana ka'idar furasan yawma a wa kana min ashaddin nas ya kasance jagoran mahaya doki a ranar yakin ajnadain ya kasance daga cikin mafiya jaruntar mutane asalin wannan mutumin din shine sa'id ibn waye zaid radiyallahu anhu sabanin yadda muka dauka akan wani mutum ne sa'id ibn zaid shine wannan mutum sai kuma na a karkashin wurin baitin in za a fasara za a fasara da siga ne na tambaya fami ba khabar ba shine alama na sa'adifu li haula ila alat wa qad rashaquna bin nishab hatta shamasat al khayl da me akan me zamu yaki waɗannan makiya Allah saboda gashi sun harbe mu da kibo har mun waye gari dokuna ba su ya daukan mu a fasara a sigar tambaya a lokacin ban karanta su ka tambaya ba ba haka a kiyaye wannan kuskure yan uwa na ɗaliban ilimi Allah ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahman rahim sallallahu ala على nabi ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ta farko mallan yana roƙo ne da Allah ka masa bayani kan waɗannan ayoyi kamar haka summun bukmun umuyun fahim la yarji'un da kuma kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gabanin wannan akwai manganu biyu na farko akwai ɗaliban da suke yawai aiko min wasiƙa suna so lokaci na ba su gana da ni na ba satin da ya gabata ban gan su ba suke aiko uzuri akai ina ga ba zai yi daga an tashi gasa na mu samu gana da kuma sai dai ku same ni a gida ranar alhamis ko juma'a da yamma insha Allah ta'ala na biyu sati da ya gabata akwai katu da muka yi cewa shi Hamza radiyallahu anhu dan uwa ne na annabin Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi minar rada'a ta bangaren shayarwa mun yi bayani cewa akwai shayarwa da musulunci ke haramta aure tsakanin miji da mace to sai wasu mata suka aiko tambaya cewa to idan tun da shayarwa na haramta aure yayi kuma ga mijin da ke wasa da iyalinsa ya kai ga haisha nonanta wannan akwai aure tsakanin su kuma babu aure to ala ayi halin magana ta malaman suna shine cewa wannan baya bata aure ana magana shayar da dane wanda zai gina jikinsa a babin yana ci a matsayin abinci ba a matsayin wancan abin da ke faruwa tsakanin miji da mata ba wannan insha Allah ta'ala ba damuwa bane tambaya kan ayoyin da ya kawo sun mumbuku mun umyun yunfahum la yarji'un da kuma kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un na farko da aka ce summun bukumun omium wanda ana zuba da kafurai ne summun ainihin kurame ne mun bebaye ne umyun makafi ne fahum la yarji'una kuma ba su dawo zuwa ga gaskiya ba ko kuma summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna dalili kuma da yasa aka bayyana cewa kafirai ne saboda sigar ayoyin an kulla magana akan kafiran ne wani wuri kuma Allah ya kara cewa inna sharrad dawabi inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'kuluna cikin suratul anfal naka dukkanin su wannan akan kafirai ake magana kurame ne bebaye ne kuma makafi bayan nan da aka ce kaifa takfuruna billahi yayi kuke kafircewa Allah istifhamul inkari ne Yayi kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhali da kuna matattu kuna matattu shine kafin ayyuku hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku rayar da ku da shine halittan ku da aka yadda bayyana cikin suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqina wannan shine rayar da ku da aka yi tun daga mani gudan jini zuwa tsoka zuwa haihuwa thumma summa ahyakum thumma kayfa rabbuna thumma yubikum thumma yuhyikum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum mun gama rayarwa thumma yumitukum sai kara summa summa yumitukum kuma zai kara kashe ku shi yasa karshen ayoyin sai aka ce summa innakum ba'da zalika lamayituna wannan ita ce mutuwar da muke jira yanzu ni da ku gabaki daya nan mun wuce zango na farko babu mu mun gama muna cikin zango na biyu an samar da mu sai kuma zango na uku wanda za a kashe kashewa shine kuma aje barzaku wa min wara'ikin barzakun ila yawmi yub'athuna bayan nan kuma sai me thumma yuhyikum shine kuma sun thumma innakum ba'da zalika lamaydun da thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna wannan kuma shine ta da za a yi gobe kiyama da haka wannan zango hudu kenan zangon farko babu ku gabanin a halicci mutum zango na biyu aka samar da ku tun daga hura rai a cikin mahaifiya zuwa rayuwar duniya zango na uku babu ku kashe mu mu je barzaku zango na hudu rayar da mu a filin kiyama daga nan kuma za a yi tazarci a zango na hudu har zuwa aljanna Allah ya kai mu har zuwa wuta Allah ya kare mu nan ma ana rayuwa me dalili sun la yamutu fiha wala haya. babu rayuwa ba mutuwa an kora rayuwa shine ba jin daɗi an kora mutuwa saboda ba dama a mutu a huta da haka akwai rai a jikin mutum kuma har ƙarshe wannan shine ma'anan wallahu ta'ala alam wannan kuma yana neman halaccin wannan abin ne mutum ne yana da 'ya'ya maza da mata to idan ya tafiya ya dawo sukan zo da gudu su tarye shi a cikin 'ya'yan nan akwai mace baliga babba a cikinsu to idan suka zo suka rungume shi shi ma sai ya rungume su har ya sumbance ta ita yarsan kenan to har ta tana nuna fushinta akan wannan abin da yake to shine yake suke neman bayani shin irin wannan abin halal ne ko kuma bai halalta ba malamai na musulunci sun tabbatar da cewa kusantuwan uba zuwa ga ya taba jikinta duka babu damuwa matukar wannan babu mafsada a cikinsa matukar ba mafsada saboda kullum a musulunci dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih toshe kofar barna ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida kula ga wannan na ɗaya nan na biyu kuma duk abin da za mu yi mu kiyaye kwaikwayon yahuda abin da bai da asali sumbata babu laifi mutum ya yi wa ‘ya'yansa sai dai an bi sauyi ‘ya'yansa ƙanana yarinya karama shekara ɗaya ko shekara biyu bayan nan idan an halartar da abu sai kuma halartar da abun yana kaiwa zuwa ga haramun a wurin malaman usul halal din ya koma haramun saboda wasailul harami haramun hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga haramun su ma haramun ne wasa'il umuri kal maqasid kenan duk abin da yake hanyar wani abu to shi matsayin wancan abun yake kai kula ga wannan gaskiya a yanzu al'umma ta lalace da babu amintuwa kan aikata irin waɗannan abubuwa musamman da ya'ya baligai mafsala na farko shine uwarta ba ta jin daɗi ko matarka ce kaga mafsala ta farko kenan uwarta da ta haife ta ba ta so kuma yarka ne ta sani ashe kenan ta sa akwai abin da ba ta amince da shi ba na biyu mun shiga cikin zamanin da tsoron Allah ya karanci an samu yanzu iyaye kwanan na da aka gana da shi aka kama shi ana kes ɗinsa uba ne shi ya haifi yar wallahi abin da kansa ya tashi mada ciki shi ya haife ta bai ɓoye ba abin da kawai fara shi ne ce sau biyu kwanta da ita a duniya to ka duba da al'ummar ta zama a cikin wannan al'umma menene abun amintuwa da zaka ce uba ya sumbaci yarsa baliga na biyu kenan na uku kuma mu duba al'ada al-muhakkama kowane gari ake rayuwa akwai irin al'adar garin yanzu a amerika za ka ga babban limamin juma'a da tijo sai ga zo a zanzare da gilashi da komai da komai har ma da necktie ya zo yin khutba saboda haka shine siffar malaman su na can to yanzu a nan wurin idan da liman da ya zo a nan bauchi ya zanzare musamman a masallatan mu na gari gara gara na bara ko na jami'a ku ya <laughs> a masallatan mu na gari a ga liman da zanzaro ya sha gilashi ko ma ya kara da necktie ya zo da handkerchief to za ka ji breaking news daga bayan awa ɗaya yadda ake son ruwa sai ka ji duk maganin ta gama gari to bisa ga al'adan garuruwan mu wannan ba shine ka'idan addini ba ba kuma al'adan mu bane a ce uba baligi dattijo mai gemu yana sumbatan kyassa iya shafa mata gemu a jiki ba shine al'ada da muka san a cikin rayuwa ba abinda sunna ta karantar sumbatan yara kanana wannan kuma abu ne mai muhimmanci ka dauki danka karami ka sumbata yar ka karama ka sumbata akwai hadisi a bukhari annabi Allah yana sumbatan yara wani sahabi na gefe ya ce masa ni tunda nake ban taba sumbatan dana ba sai yace ce idan Allah ya cire da rahama a zuciyar kai ban yi son sa maka ba to in sumbatan kanana ne to wannan ma rahama ce inna allaha yarhamu min ibadihi ar-ruhama bayan Allah masu tausayi da kaunan yawan su Allah yake wa rahama Allah ya sa a cikin su wallahu ta'ala alam wannan kuma tana so malam ka mata bayani ne kan wannan hadisi ne wanda yake cewa an usama zai zaid radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi sallam qal ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala ar-rijal min an-nisa muttafaqun alayhi wai a tace shin menene cutar wanda su mata suke yi maza din to yawanci ban cika ɗalibai yawanci suna son yawanci a ɗauko hadisi a fassara gara natan da sauki tana ta yi tambaya akan cutar wanne sai dai abin da ba suka so sai mutum ya dauki bulugul maram ya nazari shi da kansa ba a karantar da shi ba sai kwafo hadisai guda ko sai kawai a fassara masa to gaskiya wannan akwai matsala ba ladabi ne ɗaliban ilimi ba in muna so mu koyi karatu mu rika koyi littafi daga farkon sa har karshe in kuma kana da wani abu na tambaya to ba sai ka nemo hadisi ba sai ka tambaya ka abin da ya dame ka ko mutum ya siyo littafin sa musamman ya taho maka da shi a fusace bulugul maram ya zo mika maka mala ina hadisin tun dokin nan kawai abin da yake ne aka bashi kenan ka bude ka bashi sai ya saka tsinki a ciki kenan sai ya juya zai je maganin wani ba laifi bane ka ba hujja da hadisi daidai ne sama inda yana karatu ai da ya iso wurin ba ma sai ya ba tambaye ka ba kuma shi kansa idan ka bude mara kawai ka bashi ya tafi ya tsallake shafi ɗari da yan kai ya riƙe wajen ya sa ya tsaya tafi baka taimake shi a ladabin ilimi ba ka nuna masa ne ka baro abin da ya fi karfin sa ya zo ya ga maka bashi waje ya je kare kansa babu laifi daga lokaci zuwa lokacin mun nemi hujja na abin da mun sani ba amma kada ya zama dalilin kullum sai dai mu je mu faru abin da sai mu zo mu nemi abu da mana wuri mu karanta wannan hadisi da ke cewa ma taraktu ba'di fitna adaru ala rijal min nisa abin da yake nufi annabin Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ke cewa ban bar wata fitina bayana ba wanda ke cutar da maza irin mata tace me irin cutarwa din cutarwan kala kala ne na farko mu dauki hadisin muslim rahimahullah da annabin Allah ke cewa inna dunya khulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fi riwayatin fanadirun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya taqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa yace duniya koriya ce kuma mai dandano mai dadi Allah ya sanya ku khalifofi a bayan kasa yana ganin me kuke aikatawa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata fitinar farko da Allah ya dora banu Isra'ila shine a kayin mata na farko daga kan wannan za a fara fitinar banu isra'ila da aka zara musu ita ce muke ciki a yau shine komai ake bukata a rayuwa in ba mace ba a nasara haka aka dauka gidan mai na musulmi mai sai da mai mace kemis na musulmi mai sai da magani mace ba wai inda alhaji kirkin mata ne wanta wannan fa ya yayi kyau a hasan ma yayi kyau matuka da gaske to amma ya zai mata ke tiritin maza a kemis shago mace hansar idan ka buga telefon ko ba baka samu connection ba za mace ke maka magana kudin kan ya kare mace ke gaya maka cikin handset din kwamfuta mace ke gaya maka ko me kake a rayuwa an mai da ba a neman kuɗi sai da mata magani za a sayar maka za a yi tallan maganin sai ga hoton mace a jiki man shafa hoton mace makirin na baki hoton mace turare hoton mace sabulu hoton mace hatta sideboard na shiga gari hoton mace ne za a gani a jiki hatta magani na ciwon HIV da za maka ja hankalinka sai an zama hoton mace an waye gari ya zama babu tarko da ake wa maza yau a rayuwa irin mace ga mashina masu sauti in ka tada mashin ka yi sai ma magana mace ke magana a ciki saboda an san shine limitation na mutane